الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدا كراتمنا لانية الزقاقي صعب الحسين علي بن قاسم المغربي الفاتح a yau insha Allah za mu yi jara su na hudu ba kuma ya tamani za mu tashi wa fikira kafin rik ƙaklubin na tsawon haman ba da husuli sami kafin litafila wa illa famur bin suli kalhaufi min kafa umil amri au in kana bai da zawil hula ayin rahamin da awa wa illa fala iza badal hukumu wannan la yujibu litafila وأذم وبعدكم لذلك بحقه بدون يمين في الصحيح والإلالة وفكرك tunaninka farrik ka karkace shi wato kai alƙali in ka zo yin alƙalanci ka cire tunanin komai ya zama tunaninka kawai yana kan shari'ar da za ka yi wadlubin ka nemi nassi na alƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fahaman ka fahimci nashin kuma ka fahimci ƙarar da aka kawo maka fa da husulil fahmi bayan tabbatan wato ainihin fahimta ne lalle ka fahimci nashin kuma ka fahimci da'awan ka fahimci hukuncin to ne tafsira ka yanke hukuncin kada yanke inda ka gane yadda hukuncin yake to kai hukunci kawai a tsakanin wanda ya kawo ƙara da wanda aka kawo ƙara amma da sharaɗin tunaninka yana kan shari'adin ba kana yi kana tunanin wani abu ba za ka iya hukunci ba a daidai ba kuma za ka iya fahimtar ƙaran ba a daidai ba kuma ka nemi nassi na alƙur'ani ko sunnar mazalar ta suna kai hukunci da shi mazalar suna ya aika mu'azu jabali zuwa yaman sai ce masa bima hukum da me za ka yi hukunci idan ka je ka same su da me za ka yi hukunci sai ce biki ta billa da littafin Allah subhanahu wa ta'ala wato da alqur'ani kenan sai ce fa ta yi idan baka samu ƙur'ani ba ba sai ce bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa illam tajid in baka samu a sunna ba ba sai ce ashtahidu ra'ayi wala al zan yi ijtihadi da fahimta na ba zan takaita ba wannan hadisin da isnadin sa akwai magana amma haka ma'anar sa farko alqur'ani alqali ka duba hukunci a cikin alqur'ani ka gani in qur'ani ya zo da shi shikenan sai ka kafa dalili da alqur'ani kai hukunci sannan na biyu idan ya zamana baka samu a Qur'ani ba za ka bincika a sunar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai in baka samu a sunna ba kuma sai ka Ba wato ka har hada a Qur'ani da sunna ka samu wata fahimta idan matsayin ka kai ka zama mushtahid in matsayin ka kai ka Haji. sai na Abubakar radiyallahu anhu lokacin da yake khalifa kaka ta zo ta tambaye shi wato ainihin gadonta ta ce jikanta ya rasu to zai ne gadonta babu kowa kenan ko sai na abubakar ma'addacin alkurani ne sai ce mata laisa zaki fi kitabin da ishe alkurani kan ta inda aka ce a bawa kaka gado wala a'lamu laki fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shay'a a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ban san kina da wani abuwa wato ba ni da hadisin da yake a bawa kaka maki gado walakin asalun nas sai dai zan tambayi mutane da kenan ba a kura ilimin hadisi ba bara ka ce duk hadisin duniya ka san amma qur'ani daga bakara hannasi zaka iya sani daga bakara daga fatiha annasi. zaka sai ce amma hadisi ban sani ba tare da cewa ya fi kowa ilimi a cikin sahabbai ya ce amma zan tambayi mutane sai tambayi mutane sai tambayi sahabban sa sai al-mughira bin shu'ba yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina nan manzo sa yi hukunci ya bawa kaka sudusi kaka mace sudusi na sudusi a cikin abin da je kan tekoni shine kashi shida. yake nan daga nan sai na Abubakar yake so ina da kashi daya cikin shida kun ga da bai samu a qur'ani ba ya nema a sunna sannan da bai sani ba a sunnan ya tambayi mutane ko za ka yi nuna alƙali bai sani ba sai tambayi wanda ya fi ilimi da ba a kure ilimi ko kuma wani daban ko da bai fi shi ilimi ba don sauran sabon ba su fi sai na bakar ilimi ba amma ga shi wani abu ya buya musu na dalili su ku shi bai sani ba su sun sani saboda kaga ka nemi nassi na alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan in ba ka samu wannan ba sai ka yi ishtihadi in kai mushtahidi ne kama a ce imam malik ne kai ko imam shafi ko bi shari'i idan kuma baka kai matsayin ijtihadi ba to sai ka koma ijtihadin malamai domin malamai su ijtihadi kuma su fulita tafai akan alƙalanci ka koma da littattafin fikihu ka tsaya ka fahimta kafin ka yi hukunci amma kar hukunci da jahilci kar ka hukunci da jahilci duk ba wasu littattafin fikihu akwai babul qaba babin alƙalanci a hadisul da littattafai na hadisi na hukunci hukunci akwai wato abin da babin alƙalanci to da ka tsaya ka yi bincike ka fahimta to idan ka ya samu wannan fahimtar ne shi ne ba ba da usulin fa'ani bayan tabbatar fahimtar to da tafsila ka yanke hukunci tsakanin wanda ya kawo kara da wanda aka kawo kara kada an yanke kaga sai sai ka gane ka fahimta kana da hujja kafin ka yanke hukunci idan ba aya ba hadisi ka koma littattafai na magabata sun yi ijtihadi hukunce hukunce za ka same su a wuri za ka samu sun musu hukunci da kuma irin su tafsiratul hukam tafsiratul hukam fi manahijil aqabiyyah wa usulil ahkam na ibn farhum shi ma babba malike ne littafi na alƙalanci na musamman shekarun baya Sheikh al Aminu nan ta ta Allah ya ji kansa ya dauno yin an fassara littafin da Hausa an fassara da Hausa saboda alƙalin da ba su da ilimi zurfi su bi na Hausa domin kar su dinga kurakurai a cikin hukunce-hukuncen su abin da sa fassara kuma aka kaddamar da shi da wasu ma daga cikin wasu babuka na asalin madarik da wani littafi da aka domin a kaucewa wato matsaloli na yin hukunci da jahilci da duk wanda ya hukunci da jahilci to ta ala zai tambaye shi ranar da aka shi ne wanda ɗaya daga cikin alƙalin da suke huta kamar yadda ya zo a hadishin. wato alƙalai guda uku ne Sai a janna biyu a wuta wanda ya san gaskiya ya yi hukunci da gaskiya wannan zai tafi janna wanda ya san gaskiya ya hukunci da son zuciyarsa wuta zai tafi wanda kuma ya san gaskiya bai hukunci kawai shi ma wuta zai tafi ya yi hukunci da jahilci kenan sadaka dole sai kana da ilimin alƙalanci ka fahimci kuma matsalan kafin ka hukunci ai a can ba mun ce abin nan bayu bahu walta amuru bi tafsiri ghamibin li tasala anhu aw li tasli an ta'ammala idan matsalan ta shige maka duhu ka sa a rubuta kai alkali domin ka tambayi wanda ya fi ka ilimi a wannan babi da zai ka tambayi malamai fasalu ala zikirin kuntum la ta'lamun ko ka je ka yi amma ba za ka yi hukunci da son zuciya ba in yi haka to wuta za ka tafi shi ne hukunci da jahilci So da haka alƙalai dole su san shari'ar musulunci lokacin da aka fara shari'ar musulunci a najeriya wanda jihar zamfara ita ta fara yi wanda ya yi babbar ya kacin wasu jihohin suka ɗauka a lokacin zarba ne. allah ya ji kansa limamin masallacin kuba kuma babba ne a jami'ar musulunci ta madina sai ba da shawarar a buɗe diploman ali wato wata diploma wanda za a dinga karanta alƙaba wa siyasa shari'a a jami'ar musulunci ta madina wato alƙalanci da tsarin shugabanci a shari'ar musulunci nan sai aka bude in ka gama digiri ɗinka a kowace fakwalti ka gama digirinka kana iya zuwa ka yi wannan kwasin shekara ɗaya ne saboda in ka dawo najeriya aka dora aka baka alƙalanci to ka san shekar musulunci wannan duk yan najeriya aka kirkiri wannan diploma saboda an fara shari'ar musulunci a najeriya kuma aka ta tafi sa galibi yan najeriya ke dauka dan najeriya ne ce zai iko za a dauke shi yan sauran kasashe ne za ka gansu da daidai duka wannan saboda me saboda wato a kauce wa yin hukunci da da jahilci dole sai kana da ilimi tsab ne mai faɗi ne zaman kansa hadi ne mai zaman kansa saboda ka nemi nassi na alkur'ani in akwai nassi ba za ka je ka ijtihadi ba saboda za ka yasa ma annas ba jihadi tare da tare da nan ba ijtihadi tare da nan to za ka dole ka tsaya akan abun da nasi ya karantar da kai na alqur'ani ko hadisi ko shine maganin jahili dama kamar da ibnu qayyim yace abun nan al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi at-tarkib muttafiqan نص من القرآن sunnatin من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني yayi shi cuta ne mai kashe mutum maganinsa abubuwa ne guda biyu nasi na alkur'ani na da nasi na sunar mazon Allah sallallahu alaihi wa sallam to da likitan da zai siffanta maka maganin kuwa shine al'alimur rabbani malami na Allah saboda haka kenan dole a koma alkur'ani wajen hukunci a al'abuna a kotuna to da yake wa fikira ka farrik ka kawo kanko tunaninka ma'ana ka cire tunani duk wani tunani na wani abu daban ba na alƙalancin ba a lokacin da kake shirya saboda in hankalinka na wani wuri kuma kana shirya to za ka yi shiryan ba a daidai ba saboda hankalinka yana tafiya wani shi sa hadisi ganta a cikin bukari da muslim manzala ta sama ya ce la ya hukumu na bayna sunaini wa kada wani ya yi hukunci tsakanin mutum biyu yana mai fushi kada wani ya hukunci a tsakanin mutum biyu a lokacin da yake fushi saboda in kai za ka hukuncin ba daidai ba saboda mai fushi tunanin sa yana mai yana wani wuri to haka da duk abin da zai rikita kwakwalwan alkali ko zai riba masa tunani to ya kiyaye shi lokacin da yake alkalanci in ko akwai wani abin ya daga shari'a kamar bacin rai ko baka ko baka fushi ba kana cikin wani damuwa na bacin rai to ka hakura ko kana jin yunwa mai tsanani ga ta raba tunanin ka na neman tunanin abinci da kuma tunanin shari'a ko kuma kana jin ba haya ya matse ka ka je kai ba hayan ka ka dawo kai alƙalanci sai kana zuwa ko kana gajiye irin gajiya mai tsananin nan to shi ma ka kai da kai alƙalanci a lokacin saboda mai saboda tunanin ka ya rabu biyu akwai tashwishi wato shine rikitarwa tunani saboda haka sai ka haƙura ba za ka yi wannan hukuncin ba a wannan lokaci Kama duk in babu wannan kuma ka fahimci hukuncin to shi kenan ka yanke hukuncin kada an kawai karka saurari komai zama abin da ya kawo su kenan sai musu hukunci kai wani kai ne baka da gaskiya ka ba wani sa shi kenan duk dalilai sun tabbata Wa illa وإلا فمب السره للسلح umil amri au in kana bai da بين guda. wa illa. in ba haka ba ba mana idan baka fahimci hukuncin ba baka fahimci nafsin ba karan tariki ce maka ko ba ka da dalili na alkur'ani ko hadisi ko ishtihadin malamai akan abin da zaka yanke hukuncin sa yanzu zaka yanke hukunci da shi ba abin da ya shari'a ce tariki ce maka ka kasa gane kanka kuma ba wanda zaka tambaya ko ka tambaya babu babu amsa kuma babu wani wanda za ka ce a kai ƙaran wurinsa da in yi rikice maka akwai alƙalin da ya fi ka ƙwarewa sai ka ce kai wannan ƙara a kai ta wajen wani to babu wannan ya za ka yi famur bi sulhi sai ka umarci su yi sulhu kawai domin sulhu ba yanke hukunci ba ne ba ba wani gaskiya da rashin gaskiya ba ne a an yadda kana da gaskiya ma an danne ka kai ma yi eh, haƙuri kowa sai ɗauka yana da gaskiya kenan sai a zo a yi sulhu a tsakanta to in kai aka ka kauce wa yin alƙalanci ba tare da ilimi ba ko ba tare da fahimtar shari'a ba ikkal khawfi kaman tsoro ma min tafaqumil amri daga rikicewan al'amari daga girman al'amari idan in ka yanke hukuncin ko wata fitina za ta faru sannan ma karka yake ko da ka gane waye mai gaskiya ko ka gane waye mai gaskiya kamar a ce wasu wasu wasu yan daba ne ko kwana da yan daba a bayan duk wanda ka bawa gaskiya kai gunji sauran za su je su afkawa yan ko za a ta da yaƙi ko tsakanin kabila da kabila ne ake rikici to sai ka tabbatar da in ka gane mai gaskiya ma in kai hukuncin kuma kowa zai ɗauki makami abin da ya zama yaƙi za a zuci jini wannan wajibin ka ne kake a zo a yi sulhu da ko manoma da makiyaya ne misali suna wuri guda ɗaya aka ce ko tun ba sulhu aka mutu ba to duk wanda ka ba gaskiya ɗaya zai zo ya afkawa ɗayan sai abu ya zama yaƙi kawai na ɓangaranci ranar sai ka ce aje a yi sulhu muni ba shari'a ba alƙalanci sulhu nake muku bambancin sulhu da shari'a shi shari'a za a ce wani baka da gaskiya wani kai ne mai gaskiya kai ka bashi haƙƙinsa kuma alizin ta maza amma sulhu kuma rarrakin mutane ne to kai ka yaƙuri ka bada kaza kai misali a ce rikicin akan dubu goma ne to kai ka yaƙuri ka bar duka ya fi dubu biyar kai ka bashi dubu biyar wani ya zo wajen manzala sama ba ƙofar gidansa suna ta rikici akan bashi suna ta rikici akan bashi kafin maza sama ya fito a kawo ƙara yana zuwa sai ya ce ka yi masa nuni ya rage masa ibi rage masa rabi zai biya ka rabi sai ce na rage sai fito to ba shi rabi shi kenan yanzu wani sulhu ne ba alƙalanci sai ya kamata alƙali ya zama yana da ƙorewa a irin wannan akwai shari'an da ba gwaninta ba ne ka yi na matsala ne idan ka yi na fitina ne tashin hankali ne to ka ne ka ka koma zuwa ba sulhu domin zai ka zuɗa jini ko takudewan al'amura a gani ya ce su waje a yi sulhu sulhun kuma in ka ga dama kai ka yi ko kuma ka tura su a wajen wani zai musu sulhu din wanda ka san ya kore a harkar sulhu shikenan kowa yana ganin an danne shi ne kawai ba shikenan ba an zauna lafiya shi ma su ci gaba da mu'amala ba wani matsala don an ji tsoron tafaqumul amri shine girman al'amari saboda fitina to wajibi ne alƙali ya umarni a yi a yi sulhu kamar ma a ce shari'a ne ta rikice masa ya rasa yadda zai yi to sulhu zai yi ba zai ji ba zai ainihin yanke hukunci ba yadda au in kana baina zabil guda, ko kuma in shari'a ta kasance tsakanin ma'abota ɗaukaka ne kamar tsakanin masu addini da masu ilimi ko masu shugabanci misali a ce tsakanin sarkin gari ne da limamin gari da mai ba da fatawa a gari duk wanda ka ba gaskiya an samu matsala sai ka ce to a zo a yi sulhu wannan kuma mustahabi sai a zo a sasanta don a cigaba da tafi sun yi jagororin al'umma su malamai da gaban. in sun samu matsala to an samu damuwa sai a zo a yi sulhu kawai nan wanda suke goyon bayan shugaban za su saurari malamin wanda suke goyon bayan malamin kuma za su yi shugaba biyayya nan an samu wato ainihin maslaha to in a irin wannan ne maimakon ka yanke hukunci ka ce kai ne man kai ne baka da gaskiya kai azzalimi ne kaza kaza aka kawo baraka misali fa ne bayan nufin duk limamin da ya kai kara ba za a yi masa hukunci tsakaninsa da wani babba ba a sai an tabbatar da abun zai iya jawo matsala matsayinsu ya kai hakan ne to sai a ce a koma a zuwa ko tsakanin shugaba da shugaba ko tsakanin malami da malami kuma da mabiyansa nan da zai kawo fitina to a koma a yi sulhu kawai ba za a zo a gari ana ta ai ne ne zaji ba gashi ba ya kada shi a gari to sai jawo wata baraka a cikin al'umma tunda suna da mabiya nan sai a yi man alƙali ya ga ko ya yanke hukuncin ba wani abu nan sai ya yanke hukunci yasa a nan ba wajibi ba ne tsakanin madaukaka guda biyu ka ce ba za ka yi hukunci ma musabi ne a yi sulhun an ga akwai matsala amma in fitina zai jawo a gari kuma wata fitina za ta faru ko yaƙi ko kuma da banki ko wani abu ta wannan sulhu za a yi ma fahimta sai abin rahami da'awa wa illa fala idza badal hukmu wallan la yujibu li taqila abin rahami da'awa ko kuma addawa ita ƙaran au ko kuma addawan ƙaran arrahimi li zirrahimi ne ko bai da zabi rahimi ne adafi ne na zabi ko dadi yana tsakanin ma'abota zumunci ne wato jan uwa ne akwai zumunci a tsakanin su sai dai ya kawo ƙara to mustahabi ne kace so sulhu misali sakaman da da uba da da uba ne sai ta ya kawo ƙaran ubansa kaga wannan in kai wannan hukuncin za a iya samun damuwa to an so kace a je a sulhunta haka yi hukuncin tsakanin don ka raba dangi kai dai ka san yayanin wanda yaron da ƙannensa kan sai abin da ake sun da ya kai baban su ƙara ya kai baban su kara ko a rufe baban saboda ɗansa ya kai shiga to ina ai zumunci ya gama yin kewa Ina baban ma ya cinye masa baban ya cinye masa to sai ka ce a'a a je a yi sulhu ko baban ne ya kawo ƙaran ɗan alkali in ƙwararre ne ana samun wannan rikicin zai ce a'a wannan bai kamata a yi shari'a nan ba a je gida a sakanta ko shi ya sakanta su ko kuma ya tura wajen wani ya sulhu don manta ba kamar shekara takwas haka da suka shige wata yarinya ta kai karan babanta a nan gari kan wani fili wanda gwagwanta ta bata shi kuma sai zo ya gini a nan fili shi kenan ita kwata ta buga shi a kotu ya na tsari an ba shi filin ne ya yi gininsa da kuwa ta a ya zo ya gini ne su amma fili na ta kuma kamancin wannan shi ke nan sai aka je kotu ya bu yarinya budurwa ta kai karan babanta to da aka zo wurin mai shari'a sai lauyan ya ce Allah yana son a ba su dama su yi yana son a ba shi dama da ya da baban a yi sulhu a tsakaninsu domin ana yin haka a shari'a na ta hakan shi fi maslaha a kotunan shi ne alkali sai ba su dama da shi ne sai ya zo lauyan ya zo ya same ni ya kamin yari ne ya ce yana son a yi sulhu tsakaninsa da da babanta shi ke nan na zaunar da yari na ce masa yanzu babanki ne kika kai kara ta ce na ce kuma babanki ne mahaifinki sai ta ce yi e, a suna ne babana amma hakika ba babana ba ne na ce to ya aka yi ta ce tun da ya rabu da babanmu ya je jefar da ni a wajen addansa bai san ci na ba bai san sha na ba bai san tufafi na ba ba abun da ya sani ko makaranta na ba abun da ya sani kamar ma ni ba ya saba ne yasa ne maka a suna ne yake baba za ka shi yasa ni duk abun da uba yake wa ƴarsa to ni bai sani ba ta ce shi ne dalilin da ya sa ta ga za ta iya shari'a da ke kuma yarinya ce fa ba auren da ita ba mutuwa. to da kyar na shawo kanta da na ce to ai ko bai rike wannan ba ya haife ki kuma ya auri ki ta hanyar sunna kika zo ba ta hanyar fasikanci ba wannan kawai da ya miki ba karamin rufin asiri ne da mutunci da daraja sannan aka sauko da ita kaga ana akwai darasi a ciki ba in ba ka ɗauyin ɗaukan ɗauyin ƴaƴanka ba za ka iya mallaka kana can kana ta shirme ka kawai ka jefar da yaro a can haifi yaro ka jefar da shi wurin uwansa ko kare da uwansa ko ka jefar shi wajen dangin ka so suke komai kai kai kana nan kana da ka to ta ya za a yi in yaro ya girma ya ga kiman ka ah, ai amma ta ma kai ka haife shi ma in uwarsa ya take daukan ɗawainiyarsa to ita ce uwa ita ce uwa kai da ka zama hoto Allah ko kana tare da uwar wannan kes din shi ma mun sha yin sa mutum yana tare da matarsa da ƴaƴansa sai zo ya zauna wai shi baya sana'a uwar ne za ta dinga sana'a za ta ciyar da su ta tufatar da su ta sa a makaranta in ba su da lafiya uwar suke nema ita tana sana'a tana daukar nauyin su sai sai baban ya zama fanko a gidan bai yi sai ta yarinyar ta yi ko dan sai yi kaza ba sai dai uwa ita ce uwa ita ce uba shi kan da shi da babu duk je kana yi ka ne kawai kaga wannan daukar dawainiyan kuwa shi ne zai ka mallaki yayan kuma yau ko matar ka ne a ce kai baka daukar dawaniyan sai ta ce daukar dawaniyan ka da za ka mallake ta ubangiji ta halaye cewa yi abidalu qawwamuna ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim maza sarakuna ne akan su saboda su suke ciyar da su su tufatar da su su ba su wurin zama da su ne ka zama shugaba a kanta to in babu wannan dole za ka shugabanci sai ka zama mijinta amma ba shugabanta ba to haka nan ƴaƴanka in ba ka ɗaukan ɗawainiyarsu nan ma ka samu matsala ba za ka iya mallakan su ba tausayawa da kake musu da ɗaukan ɗawainiyarsu duk bukatun su ne tashi su neme ka makaranta su ka kula da yanzu. wannan ne ya sa kake da kima a wurin su ba wai sun ka haife su kawai ba ai ba su san lokacin da ka haife su ba ko su san wannan ɗawainiyar shara ba su san ta ba amma da suka yi wayo ne za su gane wannan baban su ne ba sai a tsaya musu ba za ka za ka ɗa zai iya shari'a da ni da babansa to amma kuma wani lokaci rashin tarbiya ne tsantsanta ba wai uban ne ya gaza ba yana iya kokarinsa amma sabon rashin tarbiya ya zo ga wani ya kai babansa kara ko yana shaye-shaye ko yana wani abu ni na ga wanda ya mari babansa ma ba maganar kara wanda ya wanke babansa da mari yanzu aka ina hango shi da ido amma wannan dai duk aikin kwaya ce shi kam aikin kwaya ne to kaga wannan rashin tarbiya ne ko ya kai babansa ƙara a kotu ya za a zo a kama babansa a rubutu wannan kuma rashin tarbiya ne ba wai baban ne yake da laifi ba yaron ne lalata tarbiyan ana samun wannan to sannan kuma cewa shi sulhu yana da mahimmanci sai ya gagara ne ake bi ake zuwa kotu shi sa a shari'a a aure idan aka samu tsakanin ma'aurata Allah ta'ala sulhu ya kawo a Qur'ani yadda wayan hisun shiqaqa bainihima fab'atu haka wa min aliha wa haka wa min afa haka wa min ali wa haka wa min aliha in yurida islahan yuwaffiq lahu bainahuma in an samu matsala na rarrabuwa ya gidi a idinewa ku dauko waliyin da wakilin mijin magabacin mijin abin nan sa sai a zo a haɗu sai a yi sulwa tsakani kaga ba cewa aka yi idan aka samu sabani tsakanin maurata a tafi kotu ba shi ma akwai shi amma dai sulhu shi ne farko wani abu ya gidi ya gidi ne da shi sulhu akwai mutuntawa a cikinsa amma ƙara a je a yi shari'a kuma wannan kan kawai hakki ne kawai ake son a fitar kawai ba magana a kai kana da wani daraja ko duk da kuke da wani ya ka ƙara da wanda aka sa ƙara duk mai gaskiya kawai shine zai fito amma ba ni magana wannan wani wannan wani wa illa fa mabbi surhi ko da ka ji abin rahami tawa wa illa idan kuma ba irin wannan al'amarin ba ne wato shari'a shari'an ba ta yi ce maka ba ka gane yadda hukuncin yake ka san hukunci hukuncin tare da dalili kuma ka fahimci karan sannan kuma babu fikina in kai hukuncin ba wata fitina tashi a gari ba tsakanin masu ɗaukaka guda biyu ma abota addini ba da ilimi ba ko shugabanci na gari ba sannan kuma ba tsakanin ɗa da uba ba ne ko uwa da ɗa don misali na kawo ɗa da uban ko uwa da ɗa ko makamancin wannan uwa da ƙani duka na iya sulhu ko babba da ɗansa ɗan ɗan uwansa ba irin wannan ba ne don ba irin wannan ba ne fada har kai sulhu kai ku shari'a kawai idza badal hukumu in hukunci ya bayyana idan hukunci ya bayyana to ba maganan ka ce za ka yi sulhu kuma in dai ba a wa'incan wuraren da muka faɗa ba ba ana tsoron fitina ba ne ba shari'ar tarihi ce maka ba ne kare sama fitawa ba tsakanin abota zumunci ba ne ko manyan gari wanda zai iya tada wani matsala ba a kawai normal wannan ka yi hukunci ko ka ba mai gaskiya gaskiya sama da gaskiya ka ba shi don ya zama wa'azi wani ma ka iya zalunci wani kenan anan bai in ba irin wannan ba bai halatta ka yin hukuncin ba shi ne kawai ma'anansa amma in hukunci ya rikice maka ba inda ka yi a da kai sulhu makaranta a tufa da lukam ba walai ta fi ja'izi lalqabi idza lan yadu wajhul hukmi an yunfiza wa sulhu yastati lahu in ashkala hukmun wa in tabai wa in ta'ayyana al haqqu fala ma lan yakhab bi nafidh al yace baya halarta ga alkali in bai gane yadda shari'a take ba sai hukunci haramun ai wuta zai tafi ai wuta zai tafi saboda haka in hukunci ya bai ya ayyana gaskiya ta ayyana to dole ne ya hukunci sai ke to kan bai ji tsoron fitina ba ko kuma gaba na yan uwa in an yi hukunci za a samu gaba a cikin dangin sai ta bai kamata ku shari'a ba ku je a muku sulhu ko ku zo muku sulhu a gida duka wannan saboda me don a zauna lafiya za ta zai kira zuwa ga sulhu ne shi ne ma'anan fala iza badal hukumu? in hukunci ya bayyana za a yi yake wallan la yujibu li taqila wallan ai wallazi wata lugha ne na abin nan na na larabci mai mafa ce wallazi sai a ce wallazi Eh, wannan wanda la yujibu in an kai karansa baya amsa kiran alkali ila ka daure shi kawai ka daure shi duk wanda alkali za a kai shi kotu alkali ya ce ka zo kotu sai ya ki zuwa a sa a dauko shi a zuwa dauke shi ya rena kotu kenan to ne an rena kotu ai bara a zauna lafiya ba ko an rena shari'a ba zaman lafiya ba zaman lafiya saboda kowa akwai me akwai son zalunci a zuciyarsa shi zalunci ɗabi'a ne na rai kuma yana abu ɗaya binu ta nabi yake cewa a zulmu min shiya min nufusi fa in taji za'iffatin fa li illatin la yarin shi zalunci ɗabi'a ne na rai duk wanda ka same shi ba a zalunci ba wai adali ne shi to akwai dalili ka tambaya ba haka banza ba ne amma a ɗabi'ansa yana son zalunci amma me yasa bai zai yi ba na mawar ji a cikin adabin duniya da ya ce ɗayan abubuwa guda kuɗu ne ko dai dinun hajin addininsa ne tsare shi yana da tsoron Allah ya sa ba zai zalunci ko akadun jazir ya zama yana da hankali mai tsawata masa gashi ba addini amma hankalinsa ya tsawata masa bai kamata ya zalunci ba ko sultanun qadir ta samu hukuma mai karfi wanda take take zalumai sun yi zalunci ta kama su sai musu hukunci to a ji tsoron hukuma na hudu kuma in mutum yayi yayi zalunci ya gagara kaga wani inda yana da ikon zaluntan wasu manya-manyan masu kuɗi zai je kwashe musu kuɗin su bai da wannan so da haka wani zai yayi ne abin ya zagare shi to kaga in an samu as-sulbanul qahir a ƙasa wato shari'a mai ƙarfi ana tsoron hukuma to za a zauna lafiya saboda ai addini yana rauni masu addini mutum nawa ne wanda za tsoron Allah ne yana shi zaɓi masu hankali nawa ne wanda hankalinsa zai bashi a ce ya samu ga abu nan a available zai iya zaluntan wani ko talakawa a ce bai ba mu gana ne wanda hankalinsa zai hana shi ba su da yawa to me rage kenan sai hukuma duk wanda ya kama shi a tsaure shi a hukunta shi gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah as-sa'idu man ta'aza bi ghayrihi saka mutun ya wa'azantu ga wani sa shine shine mai bi arziki shine wanda ya sarda yake yi kaga kenan samun abin nan hukuma a cikin al'umma ko kotuna ko shari'a al'umma to yana kawo zaman lafiya kuma komin raunin su karka ce ato yanzu shari'a ta yi zaman shirme ta a'a ai wanda ma misali idan wani ne kai kara ya ba da kuɗi aka goyi bayansa domin abin nan a baki gaskiya ko bai da shi to ai akwai wanda bai da kudin ma da zai iya bayarwa a goyi bayansa din misali cin aikin ma ba zai iya bayarwa kaga shi dole ya saurara kenan dole ne a samu wannan yace to duk wanda baya amsa kira wato kiran alƙali sammaji kenan bi taqila ka daure shi kai alƙali wa addib kamar ladabi wa ba'du bayan haka kuma uhkim kai hukunci ni talibi haqqihi da mai neman haƙƙinsa bidon yaminin ba tare da yaran sai ba fi sahihi a zancen in kashi wa ƙila la ko suka ce ah ko yaran sai kawai a masa hukunci ko ba sai amma ma daure wannan ba wato idan aka daure shi aka masa ladabi shine a dan masa bulala aka ce ya amsa ya ce ya zo ya amsa a ko a'a sai ki ya amsa bai ba da amsa ba aka rufe shi yau gobe ana dan masa bulala shi da shi da safe da yamma sai ya kiya amsa yanzu me ya kamata a yi sai kawai a yi hukunci shi to bai da gaskiya ne kawai wani kan ne da gaskiya sai a je a samu a je a kai da kajarorinsa a zo a biya kai ta rike ya tsiran ran da ya biya kawai da haka idan mutum yake amsa irin kotu ana hukunci ka zo ba ka zo ya goyo ba ka zo ba kawai a yi shari'a ko ka zo ka yi gum ka yi shuru wani yana binka kaza yana ya ce ka zalunce shi ka ce eh ko a'a ka ki ka faɗa to dan aje ka bayan kanta na zuwa wani lokaci a gani har sai ran da ka amsa in an buga an buga ka amsa ba to sai ce baka da gaskiya ne kawai sai ai hukunci sai a ba wancan gaskiya shi wanda wato ainihin ya kawo kara shi ne ma'anan wa ba'adu bayan nan bayan abdarbu wa sijin bayan duka da da daure shi to okun hukunci da dalibi haƙe ga mai neman haƙinsa shine wanda ya kawo ƙara bidun yamini ba tare da rantsuwa ba fi sahihi a zance mafi inganci amma wasu sun ce shi wanda ya kawo karan ya rantsi kawai tun da wani ya iya ba da amsa dama da in yace baya bin ka sai ce kawo shaida in yace ya eh, lalle kana bin sa kawo haƙƙi to bai faɗi ko ɗewa bare a san ma me za a yi na hukuncin. tun da ya ƙi amsa ya shiru to ko nemo shaidu ma ba za a ce sai a ce kawai an maka hukunci shine ya yamini fi sahihi aiki da qawli sai ya zance da fi inganci dole biya wasu malayan ba suka ce zai rantse ya fi lalabi la illa ko yana fi sa wannan haƙi shike nan sai ya biya kuna fahimta sai ce wasila wasu ba suka ce la ba ma sai an yi wani ɗauye shi ba ba ma sai an masa wani abun nan ba wani duka ba inda ya ƙi an sa kawai a ba wannan haƙƙinsa kawai shi ke ya tafi so da akwati hakkin daga wurinsa a ba wanda ya kawo kara ba shi nan ba an yi maganin sa yanzu wanda ya fi sauki a daure shin a buge shin sai ya ki ba da amsa kafin a yi hukuncin ko kawai kar ma a daure shin a shi ya tafi a yi hukunci wanda ya fi sauki gara a daure shi ya fi sauki wata ilarinsa ne baki ya fushi da zai iya magana wa. Za ka yin aka daure shi aka ɗan bubbuge shi wataƙila zai ce bi ni ba bi na koko bore na ne ba shi kawai sai ce to kai je ka kawo shaida kaga in ya kasa kawo shaida kike sai ce to kai sai kai tafiyar ka to amma ba daure shi ba ka hukunci ba kaga babu wannan ba ba shi iska ya sha iska ba amma dai ya da kuka mu shi ya jawo kansa ko mazu na fatan muna fahimta to duka dai wannan alƙali shi zai zai duba wannan sai ce abin nan wa yuqba li da'wa bi ghairi yamini wa in qala la adari wa lan yahlifi imala bai kuka sai ayi hukunci da awa ga wanda ya kawo ƙara ana wace ce bin gairi yalini ba tare da rantsuwan wanda ya kawo ƙaran ba amma na samu a wani wuri bu'ai da yalini bayan rantsuwansa to kaga dai duka wannan zai dauki wanda tun an ce biduni yaminin fi sahihi ko ba tare da yi rantsuwa ba a zancen da fi inganci kenan a ɗaya zancen kuma zai yi rantsuwa to da kan ake bin gairi yaminin za a yi hukunci a bawa wanda ya kawo ƙara gaskiya tun da shi wancan ya ki ya amsa shari'a bai ce komai ba bin gairi yaminin ko ba za a ce wanda ya kawo ƙaran ya rantse ba in an ce bu'ai da yaminin kuma bayan rantsuwan wanda ya kawo ƙaran sai a yi hukunci amma mun ce zance mafi inganci bai zai bai zai rantse ba ko in ƙala la adari idan yace kai ni ba ban sani ba ko ina bi na wani abu ko ba bi na ni ban sani ba to sai a ce karanta karance baka sani ba in yaran rantse bai sani ba kike nan kaga wancan sai zai kawo shaida amma in ya ki rantsewa shine malam walan ya halif bai rantse ba imala kai aiki da abin da aka gaya maka ba ka je ka rufe shi kai alkali ka sa a dinga masa bulala ana masa lalle ko ya ce ana jinsa ko ya ce ba abinsa ko ya rantse billahi la ilaha illa Allah bai sani ba shi sai a ce ta wanda ya kawo kara ka ji ake bai sani ba ka ka kawo shaida in ya kawo da ka gashi ya sani ai waman alima hujjatun alaman da ya'lam wanda ya sani hujja ne ga akan wanda bai sani da cewa ya rantse a ce bai zai rantse ba kaga akwai taurin kai ai wannan shi ma taurin kai wa kotu ne to shi kuma kotu ita kotu kuma ba a wanda taurin kai don in kowa zai taurin kai ya sha har ba za a ji tsoron kotu ba sai ka ce to a kama shi a daure shi kuma a masa a masa ladabi shi ne ma'anan wa in ƙala la a dari in yace ni ban sani ba ko yana bi na hakki ko ba bi na ni ban sani ba to akwai wani ya zama gaskiya ne kuma shi bai jina tunawa ba ka ce to wani ya ce na bi ka biliyan da wallahi ni ko zan iya tunawa muna mu'amala da shi na kuɗi amma ba zan iya jina ba zai ko yana bi na ko ba bi na ni wallahi ban sani ba kaga in kana da gaskiya sai ake to karanta billahi la ilaha illa allah huwa baka sani ba zaka kiran zuwa ne sai karanta amma ka ce karanta sai ka kiran zuwa to akwai ba baka da me baka da gaskiya ko sai ayi hukunci a ce shi wancan ya kawo abin da zai samu masa hukunci yace ya eh, shine abin na daure shi ko a sashi a cikin har sai ya rantsi shi bai ba kuma ayi wa wancan hukunci a bashi gaskiya wa illa fa athbit mad'aita mudda'in mudamman iqrarin ka tadrihi linta برفع ودين في الصحيح وإن بدا بإذن وإقرار فأقص لتا وأقص تحصل Wa illa! in ko ba haka ba wato idan ya kiya rantse bai din ba aka ce sai ya abin da sai ya wato ya rantsa kan cewa shi ba bai san ana bin sa ko ba a bin sa ba to fa asbi kai wanda ka kawo kara ka tabbatar da madda aita abin da kai da awansa a mujjin ya kai wanda ka kawo kara. sai ce to tun da ake kera da kai kawo duk kawai shi kana sai a maka hukunci shi ma nan wa illa ba an ce a saki a gidan yari ba a daure shi ba a dinga masa gudana a shi ne ma'anan wa illan ya wa illan ya halif imala to sai aka daure shi ma bai rantsa ba shine wa illa in kenan wa illa yalim ala nafsi al-ilm bai rantsa akan kore cewa bai sani din ba to fa abid ka tabbatar da madda aita abun da ke da'awansa a mudda'in ya kai mai kawo ƙara sai ka kawo shaidu kawai sai a maka hukunci ba shi kenan dama ba sai ya inkari ne za mu hukunci to tun da kiran tsayawa kamar ya inkari a mudda'in ma'anansa ya mudda'in wannan hamza din hadatun nida'i ne Raka ita kai ta karatu, a Rasulallah, manansa ya Rasulallah, a Fatima Mahlin, ba ba hazar ta jajjuri wa kunti kasar ma ta sami fa ajmani, an na kubba kafili wa na ki mahma amurin kalba ya fa'ali, wa ku kasa an ki minni ta je fasulli siyabi min siyabi ki kan A Fatima, ai ya Fatima, a ba Hindi, ai ya aba, ya aba Hindi. Ah, sai ce ne a mutum ya kai ne mai kawo ƙara. to da mai zai tabbatar in ake duk inda aka ce ka tabbatar da da'awarka ana nufin ka kawo shaidu ne shi shine ma'anar fa'abdi isbatu da'awa shi ne kawo shaida kawo dalilai na cewa kana da gaskiya to sai ce wannan ya shiga wata magana ne mun gama da wannan magana sai ce mu muzammanu ikirari mai kunsan ikirari amsa laifi ka tafrihin kamar bayyanawa ne in jala da ya bayyana ya za sai ka gyara muzammanu ikirari ba muzammana ba ba fataha ba ne zamma ne akan nunu don sabuwar magana ne muktada ne wasu ba muzammanu ikirari mai kunsan ikirari wato an laifi ka tafrihi kamar bayyanawa ne in jala da ya bayyana a cikin bayaninka idan an fahimci cewa lalle ai ma ka amsa abinda wato ake kiran ka zuwa gare shi kamar ma ka amsa ne a sarari ka yarda to kamar ka amsa ne shine misali yake birabin da gida wadai ne da bashi sai ya zance mafi inganci wato birabin gida shi ne kamar yanzu bari ma kafin mu zo kan wannan bata akwai misali da na shayi a yi shi ne mutum ne yana bin ka bashin dubu dari kana bin sa bashin dubu dari sai ka kai sa sai ka ce kana bin sa bashin dubu dari sai ce a'a ba ka bin sa me yasa sai ya ce na biya shi to cewa ka biya shi nan ka amsa cewa yana bin ka bashin dubu dari. kaga ba cewa eh lalle yana biya na biya shi ba biya shi a sai kai dai na bin ka kenan ke sa ka biya shi ko yanzu ka je ka nemo shaidu cewa ka biya shi yanzu mun samu tabbas yana bin ka kan dabba ba shin ka ka fada duk da ba a fili ya fada ba kaga mu ban madu istirarin kenan da daga je ka kawo shaidu ka biya shi ka kasa kawo shaidu shi kenan dole ka biya shi da shi ne kun san maganan ka ta kunshi ka amsa abin da ake tuhuman ka da shi to sai aka yi misali rafin da gida rafin wajenin fi sahihi wa in bada bi iskin wa ikrarin fa aqsun ta hasala rafin da gida arrafu shine gida jam'in sarubu misali da gida da baki a zance mafi inganci gida mutum ne zo ya ce wannan gidan da kake ciki nawa ne wannan gidan da kake ciki mutum zai ce nawa ne yanzu ba da awon gida bai kai ƙara sai kuma da aka kira ka aka ce to wane ya ce kan nan nasa ne ba naka ba ne sai ya ce wannan bai taɓa mallakan gidan nan ba bai taba mallakan gidan nan ba shi bayan ka faɗi haka ya je kawo shaidu cewa ya mallaki ne ya mallaki gida kai kuma sai ka ce a ai na sai gidan ne a wurinsa na sai gidan ne a a wajensa to cewa da kai ka sai gidan a wurinsa ka karyata shaidunka domin ka ce bai taɓa mallaka gida ba sun sai mallaki ko kuma ya aka sayar maka yanzu ko ka kawo shaidun cewa an sayar maka da gidan ne ba za a saurari wannan shaidun ba li'annahu kazzabahu fil awwali saboda ya karyata shaidun sa ai da kansa domin in shaidun suka zo za su yi eh, lalle ya sayar masa to in suka ce ya sayar masa suna nufin me da ya mallaki gidan kenan shi kuma ya ce bai mallaki gidan ba to kaga shi ya karyata ma shaidun nasu da suke cewa ya sayar masa din da zai aka bi shaidun domin shaida dole sai adali tunda ka ce karya suke yi a bayani ka kace bai taba mallaka ba su kuma sun zo suna cewa eh lalle yadda ya faɗan ya sayar masa din ne to ai cewa bai taba mallakan gidan ba ya karyata maganan shaidun da suke cewa ya sayar masa don kamar su suna cewa ya taba mallaka ne shi kuma wanda aka kara yana cewa bai taba mallaka ba to ba za a saurari shaidunsa ba don duk shaidan duniya da zai kawo ya riga karyata shi kafin ma shaidan ya zo magana su ta saba ya taɓa mallaka bai taɓa mallaka ba duk wanda zai ma shaidan kafiya yana cewa ya taɓa mallaka ne kai kuma tun farko ka ce bai taɓa mallaka ba sai a ce to ƙarya ne kawai fita ka bashi gidansa shari'a ta ƙare daga shine muzamminu iqrarin wato kaman ma ya fito a fili ne ya ce gidan nan ba nawa bane kawai ya yadda gidan nasa ne da shi kuma ba bayani ya ce gidan nasa ba ne kawai cewa ya tsaya kuma ce wannan wadainin da kuma bashi da kuma bashi Hakanan abin da ya shafi wato shi ma bashi idan har mutum kana binsa ya zo ya kai ka cewa kana binsa bashi shi kanan sai a yi bai taɓa ba ni bashi ba ba taɓa sayan abu a wurinsa ba bai taba bani bashi ba to shikenan daga baya sai wancan ya kawo hujjan cewa yana bin ka bashi ya kawo shaidu sai kuma sai ka je ka ce a ah, in wannan bashin na biya shi bari in kawo shaidu in ka kawo shaidu wai ka biya shi bashi to ai ka karya shaidun don ka ce taba baka bashi ba kaga so kuma su zo su ce ai abin nan ya biya shi to ai suna cewa ya taba baka ne kai kuma kana cewa bai taba baka ba yanzu ka karyata shaidun kai kace shaidun ka makaryata ne ko ba su cancanci a karbi shaidan zuwa kaga wannan a ka ne kan tsinci wannan dole alkali ya zama yana da wannan basira zai iya gane irin wannan abu duka alkali ba a yi komin ilimin alkali sai mai basira kafi ya zama alkali haka ake so saboda duk inda aka yi kuna aka yi kuna shi kuma akwai inda zai bullo ya gane mai gaskiya da marar da marar gaskiya mun fahimta sai ce wa in bada bi yankin amma in ya bayyana da yanki ne wa ikirarin da kuma ikirari na yanki fa aksun sun kuyin haka ta hassala wato ainihin ya tabbata ya tabbata wato in ya bayyana da yanki bawa ne kace ai wannan bawa ta ne sai ba ya ce wani ba bawan ka bane ya aka ce so ah. ya haka sai ce eh daga ba sai kawo shaidu suke tabbatar da bawansa ne shi kuma bawan sai kawo shaidun cewa ya inta shi to yanzu za a karɓi shaidan wannan bawan cewa ya ne ya inta shi ana babu isa to da ai bawa miskini ne to da haka tun da ake ji bai taɓa mallaka na ba bai yace kawai ba bawansa ba ne to da haka bai karyata bai ba shaidun ba ko kuma ikirarin yin tabawa shi ne bi ikirarin ai ikiraru shi tafi a zirarun bi idikin kenan shi kuma bawa ne na baban ku sai rasu kai sai kace baban mu fa ya yanta bawan nan sauran masu magada suka ce bi yanta jiwa kwata kwata sai aka samo shaidu bai yanta shi ba aka tabbatar da bai yanta shi ba to yanzu ba za a ce na karbon ya yantu ba ba za a faɗa saboda don bayi wannan na ga bawa dai na bawan sa kawai za a baka ribon haka nan inda wani miskini kun yi tarayya da shi a bawa wato bawan bawan guda ɗaya ne ku biyu ne sai shi yace ya yanta na eh, sai kace ai wani ya yanta nasa kuma bai da kuɗi kaga idan aka ce ya yanta nasa to naka zai yanzu zai kawo kuɗi a yanta a yanta naka sai aka tabbatar da shi zuciya bai yanta bawa maka ba to naka bai yanzu ba domin anan haƙƙi ne na na mutum biyu ba haƙƙi ne naka kai kaɗai ba to shi ne akasin wannan a wannan babi shi ana ana ana akasawa shine ma'anan fa aksum akasin haka din ta hasala ya tabbata sai ce wasalisuha fi mudatin hawa fil ladhi ila raddihi yulja wa fi talifin fala ha, mas'ala ta ukunta fi mudain wato a cikin wani dangane da wanda aka bawa sha'in wanda aka bawa ajiya ka hawa yace shi ma kaman bayyanawa ne na cewa wato kayin ka abin nan ga kaka abin nan abin nan kamar bayyanawa ne kayin ya ajiye yana yana jinka wannan bashi wannan abin ko yana da ajiya a wannan abin fillazi ila rabbihi zuwa ga wanda yayi inkari ko yujja da yake fakewa ila rabbihi zuwa ga mai shi wato wanda aka bawa ajiya sai aka ce wani ya baka ajiya sai jani bai taɓa ni ajiya ba bai bani ajiya ba sai kawo shaidun ya baka ajiya sai ka ce ah, in wannan ne na miyar masa to baka yi ɗanka ba kawai za ka biya ni da ai ko ka kawo shaidun ka miyar ka karyata me ka karyata wannan ba ko da ka shaidun ka miyar da za ka kawo ka karyata su don ka ce bai baka ajiya ba bai baka ajiya ba kaga kenan kamar suna cewa ya baka ajiya kai kana cewa bai baka ba kaga ka dauke su makareta tunda ka ce makareta ne ko ba za su maka shaida ba so da ka sai a ce to yanzu a bayanin da kai na cewa kamiyar kayi da cewa ya baka ajiya to ba miyar kin ba kuma duk wanda ya zo maka shaida ka karya ta gidi yana cewa ya baka ajiya amma kamiyar ka kuma kana cewa bai taɓa baka ajiya ba so da ka sai a ce kamiyar masa da haƙƙin to wannan shi ma kamar tasrihi ne fi ikrar kamar bayyana ikirari ne sai ce wa talifin a abun da ya halaka na ajiya kuma fala ba a yin wannan hukunci mutum ne zo ya ce ya baka ajiya sai ka ce bai baka ba bai baka ajiya ba shi nan sai ka ce sai sai sai sai je kawo ke ya baka sai ka ce to ai abun ya halaka abun ya halaka ne to a nan an yadda ya halaka me yasa saboda almodau aminu duk wanda ka bawa ajiya ka yadda da shi ne so daga in ya in kayan ka halaka dole ka yi cewa ya halaka to sai ce ba ka da ka baki ajiya ba shi kuma ka kashe don ka baki sai ke cewa ai wannan ajiyar naka ta halaka ai ruwan sama ya tafi da ko an sace ko gobara to dole ka yi da saboda ai da baka amince da shi ba za ka bashi ajiya ba amma cewa ya mayar maka kuma kaga wannan sai abu da ya dawo sai abu ne na zahiri da za a gani amma an ce ya halaka abun babu bukatar shida. yanzu da mutum zai baka miliyon goma ka kai masa kansu daga nan ka shiga mota sai da kuka haɗu sai ce ai kudin ka barayi sun sake shi sun tare mu a hanya to ba za ka kai ƙara sa wai ya kawo shaidan an yi fashi ba babu wannan saboda haka ne amintacce ne ka amince da shi ne amma in ka ba shi ba shi ya dawo maka da shi wannan sai ka ba sai ka kawo shaida sai ya kawo shaidan ya dawo maka da shi saboda ai ba da bashi ba amincewa bane taimako ne shi wannan ko da aka ce dan in halakarwa ne za a ce siya biya ba amma yadda ya biyar maka kuma wannan kuma ya karyata kansa wannan dole ya miyar maka domin babu abun a hannun kan ya biyar maka shi ne ne biyar maka ne kuma abu ne wanda ana iya ana iya koyo shi sannan kuma da yayin inkari ka bashi wannan ajiya din duk wanda zai kawo ma ya karyata wa'annan wa'annan ke dun amma halakan abu kuma ba a bukatan a kawo da cewa cewa ya halaka lokacin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh